ثم نتبعهم الآخرين sannan muke biye bayan masu karyatawa ga waɗanda suka zo daga ƙarshe su ma muka hallakar da su kamar yadda muka hallakar da na farkon